nasiru idan mafaɗin magana wawa ne mai jin maganan nan ba wawa ba ne ah, wakilin taron ƙasa da sukan fito wasu na dariya wasu na tsume wasu ma ba sa cewa kowa uffan sai neman inda motocinsu suke direba ya ja a nufi gida ko masauki wannan dai na nuna kowa da inda ya dosa tamkar zaman 'yan marina zauren taron dai zai dawo laraban nan kan batun sabon tsarin mulki da aka ruwaito taron ya tsara Kudurorin sabon tsarin mulkin dai sun shafi wa'adin gwamnoni da shugaban kasa 'yan sandan jiha da soke ko rage karfin kananan hukumomi. Wakilin taron janar Dan Ali ya ce san ba za su amince da sabon tsarin ba. Sabon constitution ba zai ba sai dai in nasu ne na can za su je su rubuta ya zama nasu tun da su 'yan assembly ai suna da constitution kuma ba a cire wannan constitution ba kuma wannan constitution ba haka kawai ya zo daga sama ba. So sai dai ko za a samu constitution guda biyu a kasar nan kenan. An ba da kundaye kusan zan shafi dubu don ku yi nazari shin janar dan ali ban ganka da takarda ko ɗaya ba ya nuna fa baka fara karanta waɗannan takardun ba ba wanda zai iya karance wannan takardun da aka bamu dubbai a cikin kwana biyu dama can muka fara korafi cewa bamu sati ɗaya mu je mu karanto mu dawo amma suka ce a mu dawo laraba shawarar da nake ba mutane ko wani ya je ya duba daidai kwamiti din shi in akwai kari ko akwai wani abubuwa da aka cire da za mu sani duk wannan abubuwan da suka shirya ko menene sai mu mu watsar da shi cikin yadda ubangiji sai dai wakili daga arewa maso gabas isa tafi da ya ce ba a fahimci lamarin ba ne ya kawo wannan tsegumen don abin da muka yi yanzu shawara ne amma idan an karbi wannan shawaran nation assembly ta yi voting ta yadda an kai states sun yi voting sun yadda to wannan abin da ake kira draft sare mulki wa'inda suke shugabannin wannan conference su ne suka ci da zuci suka nuna kamar wani sabon constitution suka rubuta ba mu san dalilinsa ba ba wai an canza tsarin mulki ba a an ci gaba da gera ne ana maganar watakila akwai dabaru ne na takara din nan shekara shi daga shugaban kasa da gwamnoni wannan ne kuke so kusa a tsarin mulki to ai dama wannan abu ne da ya zo baya cikin abin da muka yarda za a sa a cikin tsarin mulki duk abin da za a sa abin da muka yarda ne ko gaba ɗaya mu muka yi yarjejeniya cewa mun yarda ko mun yi zaɓe saba'in daga cikin ɗari sun ce sun yarda to ko abu ɗaya a conference ba mu jefa ƙuri'a kai ba wakilai daga Neja Delta na goyon bayan sabon sauyin hakanan yankin yarbawa da ke son rage karfin tarayya don dawowa tsarin mulkin larduna. I believe we need a new constitution. I believe it is in the interest of Nigeria and Nigeria. Mrs. Bruce kenan daga Neja Delta da ke nuna amincewa da sabon tsarin mulkin. Da ba mamaki ya yi daidai da bukatun al'ummar yankin da take wakilta. karshe dai za a mika kundin rahoton ga majalisar dokoki don muhawarar amincewa ko akasin hakan. Wasu daga 'yan majalisar dai na cewa taron ma ya saba wa tsarin mulki. Nasiru Adamu kayan muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.